kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana ba baman da aka don an fa boye su ne a cikin daji da ke karamar hukumar sun da ke da tazarar kilomita tamanin da yola fadar jihar adamawan kuma wannan ma na zuwa ne a ƙasa da kwanaki shida da sojoji a jihar suka cafke wasu da ake zargin yankunan bakin wake ne a fadar jihar su shida ciki ko har da wani ma da ya shige mata da yake nuna manema labarai ba baman da aka don kwamishinan 'yan sandan jihar adama mr adaji gabriel ya ce sundukai goma sha tara ne aka hada da nera yin amfani da su wajen kai harin bom a wasu sassan jihar ciki ma har babban gadar nan da ta hada fadar jiha da kuma arewacin jihar adamawan kwamishinan yan sandan ya ce an samu nasarar gano bamabaman ne da aka binne biyu bayan da wasu majiyoyi suka tsegunta wa yan sanda cewa akwai wani abu da wasu suka binne a wani wuri da ke dajin lamarin da ya kai aka tura yan sandan kwance bamabamai some already primed bomb were discovered already prepared ready for detonation 19 of them of high caliber bombs were discovered where they were aiming are things that are very strategic, like the bridge here. And one of those things would have brought down that bridge. One of those bombs is capable of bringing down a 10 story building. Kai da ba don Allah ya kare ba, Allah ka dai san irin mutum da za a yi. Don ko ɗaya daga cikin mamaman ka iya tarwatsa wannan babbar gadar jimitan ko kuma wani bene mai hawa goma. Allah ne kawai ya kare da har wani ma ya zo ya gani ya faɗa. Don haka jama'a ya kamata ake sa ido a kuma sanar da jami'an tsaro duk wani abin da ba amince da shi ba a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Adama Mr. Adaji Gabriel. Only God knows where they would have exploded any of this item. Either you or me, God forbid, Baya be at the, Baya ma ga batun bama hakanan kuma rundunar 'yan sandan jihar Adaman ta ma samu nasarar cafke wasu gungun matasan Fulani makiyaya ne su bakwai da suka kware wajen sace 'ya'yan makiyaya da kuma masu kuɗi don neman kuɗin fansa yayin da waɗanda aka kama ma na daman halin da suke ciki. Wallahi mu mu wani tsohon kuɗi ne. shi tsohon me muku kuka tambaye shi ku ba kuɗi wallahi babu hakan nan kawai muka je wajen shi to yanzu gashi an kama ka ka zo nan ya kake ji to kaddara ne kawai daga Allah mun tare hanya kun tare hanya kuke me? me tare hanya ba mu samu kuɗi ba eh, don me yasa kuka tare hanya yanzu ya kaji da ka samu kanka a wannan wuri akwai damuwa ka me mi ma hado ko fei min na mm. Allah min min tadi sai da amma Allah min gadi hore min kuskure kawai to ya sunanka buba to buba me kawo ka nan Allah lafi na na ya kawo ni na. na kuka kuka samu mutumin nan me kuka ce masa mun ka ce mishi a ba mu kuɗi amma mu kan ba mu kama kowa ba mu ba mu da ba kuɗi kuɗin menene to mu kan dai kawai gashi nan dai mun je je mun yi kuskure din kawai yanzu da ka samu kanka ne ya kake ji ba daɗi kawai na kai ji ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya